mai tambaya yana cewa mu yi bayani akan annabi sallallahu alaihi wasallam ya girma girme wasu sahabai ko sahabai da dama kaman sayyidina abubakar umar usman ali kuma akwai hadisi da ke cewa sayyidina usman ya musulunta a halin da tizo ta na farko bayanin da na yi na ishara gare ku cewa in mun koma tafsir ibn kasir babban tafsir na babban malamin sunna talibi ibn taimiya rahimahumullah ya ce a yayin da yake fassara ayan suratul kaf a yayin da Allah ke cewa innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda ashabul kaf matasa ne waɗanda suka yi imani da Allah sai muka kara masu shari'a yace in mun lura waɗanda suke yin imani da annabawan Allah da manzanni su yawancinsu matasa ne sai ishara zuwa ga annabi musallahu alaihi wasallam cewa yawanci mabiyansa matasa ne kadan ne daga cikin da cizai kun gane ko an na ishara ran na cewa ko da cikin alusunna sai ka ga yawanci matasa ne ko da cizai ba su da yawa da cizo guda nawa ne ke cikinmu ga baba dai <laughs> Allah ya kara masa imani <laughs> ta wannan da ke cewa sayiduna Usman ya musulunta halin dattizo ta na yi kokari akwai littafin tarihin da nike da shi na alkulafawul arba'a manyan sahabai guda hudun nan abubakar umar usman ali amma ban zo da shi ba to na bincike a kwamfuta laptop dina amma ba da lokaci isasshe don in koma tarihiwa sayidina usman don mu gan shekaran aihuwansa da shekaran musulantansa amma ina da littafi a gida da ya ishara da lokacin aihuwa kowanne da lokacin musulantansu da lokacin rasuwansu so ban samu bayani cikakke ba ko za a samu wanda zai taimaka mamu da littafin tarihi na sahabai a nan gari na yi kokarin in kira ko za a samu mai littafi wanda ya koyar da tarihin sahabai kamar sayidina abubakar umar usman ali don mu gan lokacin mai musuluntan usman to amma ba makawa shi sayidina usman ya musulunta ne ta anyawa abubakar abubakar ya kira mutane zuwa musulunci sosai yadda ya iyantawa bilal ya saye shi daga ubangidansa ya iyanta shi aka yi kira wasu abokansa suka wa suka musulunta akwai tarihi akan wannan al'amari amma ba da shakka cewa shi sayyidina usman a to shi sayyidina usman lokacin da ya musulunta ba da cizo ba domin shi abubakar lokacin muka ce yana da talatin da takwas domin annabi ya girme shi da shekara biyu kuma annabi ya fara kira da ya kai shekara arba'in so wannan wurin da ya karanta cewa shi sai na usman ya musulunta halin da cizo dalla ya taimaka mamu in ya ji ni a waya ya ba mu muji mu tabbatar eh, amma da na samu tarihinsa na yi kokari amma lokaci ya kure mata na gan tarihin aihuwansa da musuluntansa za mu gan samu bayani cikakke amma dai na san cikin waɗanda ba mu cewa sahabai baki ɗaya annabi ya girme su kulura yawanci muka ce da tizai ba su da yawa waɗanda suka yi imani da shi abinda muka fada kenan amma daga cikin da tizai waɗanda suka musulunta akwai abu ku hafa. abu shi shine baban abu abubakar ainihin sunan shi usman amma kuniyansa abu kwafa shi ma abu abubakar sunan shi mai abdullahi kuniyansa ne abubakar ya shahara da mai abubakar domin muna da sunaye kashi uku akwai alam akwai kuniya akwai lakabi lakabin mutum shine misali a ce kai malami kafinta mai nama duk waɗannan lakabi ne ainihin sunan a ce abdullahi abdurrahman muhammad musa isa kuniya shine mai abu muhammad maman aisha bintu aisha eh, bintu muhammad inda an fara suna da abu ko bintu ko ibnu waɗannan su ne ake kira kuniya ko ummu kun gane ko so aini sunan abubakar abdullah sunan baban shi usman to uban shi ya musulunta ne a halin da cizo shi ne sa shi saiduna abubakar ya nuna godiya ga allah ta'ala domin daga cikin sahabai yana cikin waɗanda suka samu nasara iyayensu biyu iyayensa biyu suka musulunta mahaifiyan ta musulunta sunanta salma baban aka ya ce rabbi auzini an ashkura ne matakallati an amta alayya wa ala walidayya na nuna godiya gare ka sau da mai niman da kai man da iyaye na biyu domin sun musulunta kun gane ko amma bai musulunta da wuri ba domin ya ce kai abubakar kana kashewa muhammad kudi baki daya kullum ka kashe kudin gawa a muhammad domin abubakar ya taimaka annabinmu sallallahu alaihi wasallam ko lokacin da za su yi ijira ya fito da makudan kudi suka fita tare da wa da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam so baban bai ji dadi ba domin bai musulunta lokacin ba kun gane ko so wannan mai tambaya ya sake bincike tarihinsa eh, wannan shi ne gurgudun abinda za mu fada na'am to sai tambaya ta biyu ka karanta? ta tambayan nan mai tambaya na cewa misali mutanen biyu sun bi limami in limami ya idar da sallan shi shi waɗannan za su tashi ne su sake jama'a nasu ta ta ka'ida mm, mutane biyu sun shiga masallaci ba su samu raka ɗaya da limami ba kuma wani lokaci ake samu raka shine lokacin da aka samu ruku'i in ba samu ruku'i da limami ba waɗannan sun rasa mai raka'a shin in limami ya sallame za su zo da wata jama'a ne ko kwa su karasa tun da yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ma fasallu wa ma fatakum duk abinda kuka samu da limami sai ku yi tare da shi wannan ya nuna ko da cikin sujada ne a yi da shi wa ma fatakun kuma abinda ya kubce maku fatimmu ku cika to a akan fatinmu ne malamai suke da sabani game da wanda ya zo sallan lasar ga limami misali sallan lasar ko sallan azar na samu raka biyu da limami ban samu biyu na farko ba shin na zo cikawa zan karanta fatiya da sura ne ko fatiya kadai domin na dai rasa mai fatiya da sura shin Fatiya da sura zan karanta a yayin ramawa ko kwa saboda kalmar fatimu domin akwai wata riwaya faqdu wannan riwaya ta ce fatimu ku cika an ce a cika ya nuna cewa abin da ya rage ne za a cika salloli raka biyun da na samu da limami sun zama kamar na farko urina da haka zan cika saura kuma waɗanda ake cika sallah da su fatiya fatiya ne fatim sannan akwai riwaya faqdu kurama kuma an ce mutum ya rama abu yanda aka bar shi aka zai zo da shi zai rama ne fatiya da me da sura akan wannan riwaya mazhabi malikiya take dole za a zo da fatiya da sura amma in bi masu riwaya fatim mu za a zo da fatiya fatiya yanda ake cika sallah kun gane ku. amma malamai suka ce magana mafi inganci shine fa'atinmu za ka zo da fatiya-fatiya ne domin kalma fakdu da fa'atinmu manansu daya Allah ta yana cewa game da sallan juma'a wa iza qadaytumus salat fantashiru fil ardi wa iza qadaytumus salat aka aya ta zo ko a suratul juma'a aka ne ko in kun eh na ina shakka in san Qur'ani dai an karanta ta ba daidai ba kai ma ba za ka samu natsuwa ba fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard idan an kammala sallah malamin suka ce kudiyata nan an kammala saboda haka riwayan fatimmu faddu manan su daya kowanne in an kammala ne saboda haka mutum ya zo da me fatiya fatiya kare to tambaya mai tambaya yanzu shin za su zo da wata jama'a tun da yake sun rasa raka tare da wa ko da raka da ya ba su samu ba to in mun koma wannan littafi da ke gabanmu ok tambaya tana cewa za su zo da Eh. Okay, ok inda sun samu raka daya ita ce ruku da limami a'a ba za su sake sallah ba sai dai su ci gaba kan sallar limami ha gane ko eh yi nashi kowai yi nashi kowai ya kammala abinda ke kanshi, eh, abinda ya rage a kanshi. ehe in wani ya zo ina gani akwai a cikin tambaya in wani ya zo zai iya bin shi to shi ne abin da ke da muhimmanci ta kun san yanzu waɗannan sun bi limami kuma ga wani na so ya bi su ko kun san akwai wani na fahimta kwanan na ko to ba laifi wani ya zo ya bi su ba zai ce tun da yake su ma mamu ne ta yaya shi ma zai mai da ɗayan su limami malamai suka ce ya halatta me dalili me dalili dalili shine mai farila zai yi abin mai nafila aka kuma mai nafila zai yi abin mai farila me dalili akan haka akwai dalilai kusan biyar amma malaman malikiya ba su yarda da wannan ka'ida ba ku sani don kana tare da malaman malikiya kasancewa ba zai yarda da kai ba in yana tasubanci ne ga mazabin malikiya domin ba so mu yi tasubanci zuwa ga wata mazaba a'a annabi bai lizamta mamu bin wata mazaba ba sai dai sunnan sa. an tambaye babban malami Shi ne shugaban malaman saudiya zamaninsa shak bin baz rahimahullah ta'ala ya rasu jirana da shekara 1420 abdulaziz bin baz rahimahullah cewa ma rayu samahatikum fi salatil muftariz alfal mutanafil me rayinku game da mai sallan wajibi ya yi sallan a bayan mai nafila waɗannan tambayoyi ne sama da saba'in an sawa littafin fatawa muhimmatun ta ta'allaf bi salat fatawoyi masu muhimmanci game da sallah shine aka tara mun karanta ta da harshen nufanci daga farko zuwa karshe yana da muhimmanci sosai duk wanda ya karanta na tambayoyi da amsoshi da malaye ba zai karu game da hukunce-hukunce sallah sai ga an mala ya ce la haraja fi salatul muftarid da alfal mutanafil babu laifi a kan sallan mai sallan farila da zai yi sallan a bayan mai nafila domin hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa a wasu yakinsa a yayin da za a yi sallan salatul khawfi sallan da ake yi a filin yaki kenan annabi ya yi sallah da wata jama'a wata tawaga raka biyu sai sallame sai wata tawaga suka zo ya sake raka biyu da su sai sallame kuma an mutum ya kasance matafi sallah guda nawa ne waje ba kan shi raka biyu akwai kasu a kan shi amma annabi ya yi kusan raka hudu kenan mala ya ce to raka ta farko da annabi ya yi wajibi ne biyun da ya zo ya yi a baya nafila ce domin yawanci abin da ya saba ya yi raka daya da wannan jama'a sai su cika sai in sauran jama'a suka zo domin sukan rabu kashi biyu wasu su fuskance makiya wasu su kasance tare da shi in waɗannan sun idar sai waɗannan su zo ya yi raka daya da waɗannan sai waɗannan su zo sannan shi nasa raka biyu nasu ma raka biyu biyu amma raka biyu biyu annabi ya yi da kowane jama'a saboda haka biyun na na farko shine wajibi a kan shi wannan nafila ne kuma mabiyansa wajibai ne suka yi dalili na daya kenan dalili na biyu hadisi ya inganta a sahihu buhari da sahihu muslim hadisin muhaz bin jabal wanda annabi siffanta da cewa alamukum bil halal wal haram ya fi ku sani halali da haram matashi ne mai ilimi radiyallahu anhu ya ce kana yi salli ma nabi sallallahu alaihi wasallam shi mu'az bin jabal ya kasance na sallan isha'i tare da nabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya koma ga mutanen unguwansa a can masallacin kuba fai salli bihin tilka salat ya sake yi masu sallah wannan sallan isha'i da ya yi ya sake limancin sallan isha'i a unguwansu fahiya lahu nafila fila walahum farida ya riga ya sauke faralinsa tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan da yayi da jama'ansa me yayi fila kuma ya zama wajibi ga ga jama'ansa mala ya buga misali da cewa aka kuma in mutum a watan Ramadan in mutum ya shiga masallaci ya gan jama'a suna sallan tarawihi wa huwa lam yusalli faridatal isha'i alhali shi bai yi sallan isha ba fa wa yusalli ma'ahu salatal isha'i zai iya yin sallan isha da su eh ya bi masu tarawihi da niyan me niyan isha'i li yasla lahu fallu jama'a dan ya samu falalan jama'a fa iza sallama al-imam kama wa tamma salatahu idan liman limami ya sallame daga raka biyu na tarawih sai ya tashi ya cika da sauran raka biyu asali wannan magana shekalu lufem ya kawo shi a littafin safata wanda aka tara da suna fatawa arkanin islam ya ce imam ahmad ya fada wannan magana babban malamin hadisi kun gane ku? to waɗannan su ne dalilai da ke nuna cewa mutum zai bi mai nafila akwai hadisa abu zarar gifari da annabi ya tabbatar da aka akwai wani hadisi kuma wanda ya zo a makare bayan sallan jama'a sai annabi ya gaya wa sahabai cewa man ya sadaka la'aza wa zai yi wa wannan sadaka li salli ma'u yayi sallah tare da shi dan ya samu mai ladan jama'a ka san wanda ya tashi ya mike yi sallah da wanda ya shigo bayan sallan jama'a nashi ya zama mai nafila kun gane ko duk waɗannan dalilai ne ke tabbatar cewa mai nafila zai bi mai farila mai farila kuma zai bi mai nafila Allah ya samu dace da alkhairi eh. lalle tambaya ce mai kyau kun gane ko in mun duba yanzu ka'idan sallan isha'i raka biyu na karshe me ya kamata ka yi fatiya fatiya saboda haka sai ka tashi ka yi mai fatiya fatiya ba sai ka shika da limami ba ka gane ko shi ne muke magana ok an raka hudu yake yi a jere sannan ya sallame ok kana ya wucewa tare da shi <laughs> babban magana <laughs> domin za ka rasa wannan zama ko ba haka ba to ka zauna abinka kun gane ku eh, a samuwa za fira ku bai ni <laughs> ko bai na ka gane ku ka zauna abinka ka gane ko domin wannan matsala akan samu abubuwa na rikici a ciki kamar misali sallar magariba an ce mai magariba ya bi masu ishayi. kun san akwai dan rikici ko amma shehu bin baz ya yi magana yanda mutum zai yi kun gane domin akwai wadanda suke zo da wasu abubuwa na rikici so ana wannan al'amari Ya ce ko da sallar magariba za ka yi ka bi mai isha'i in ka kai raka uku sai ka yi mai ka zauna ka jira su su zo da mai sauran daya in ya sallame sannan ka sallame ya yi bayani akan haka sau da haka in limami ya kai raka biyu sai ka yi mai ka zauna ka karanta tayya ka cika sallanka ka gane ku. <laughs> ok ka jira eh ta maganan kana da wajayi saboda me wajibi ne mai bin limami ya bi limami wurin sallama ya bar limami ya fara sallama kafi shi kare rinjaye shi kare gabace shi domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innama ju'ila al-imam li yutamma bi an ajiye maku limami ne dan ku yi koyi da shi in yayi rukuyi ku yi rukuyi in yayi sujada in ya sallame saboda haka maganan ka yana da waje shine in kana da raka biyu ka zauna abinka in suka zo da raka hudu sauran biyunsu kenan sai ka yi mai in sun sallame sai ka tashi ka yi mai ka cika ko kwa ka yi sallanka daban in ka gan cewa wannan ya fi natsuwa gare ka ka gane domin bi malikiya kwarkwata bai da da al'amarin nan kun gane ya ce mai nafila ya bi mai nafila mai farila ya bi mai farila mai ranko ya bi mai ranko <laughs> kun gane ko alhamdulillah